الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب الانجيل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كتاب حده إلى من جزاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijira ta annaba sallallahu alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da goma shi ma ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a wannan unguwa ta lahu bayan gidan manzinawa a kuma wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da karatu cikin littafin majalisun nisa'i dala mai yaran nan da Allah inda muke gabatar da karatu cikin littafin majalisun nisa'i fi a kamar dima'i na abu bilal surufi ibrahim dabo wannan shine majalisi na uku karanta da tambayar mm. to bismillah assalamu alaikum mana ina da tambaya game da karatun da yi shekarun jiya ke cika bincika to eh to kuma ta yi ba mamaki ba ki da ƙarfin azkar ɗin da abin da zai taso za ki tare da tun farko tun da kin fahimci cewa gurin gidan aljanu ne bai kamata ki je ki taɓa gurin ba ko ki zaman to kina da alaƙa da gurin wannan dalilin ya sa ko ga idan mutum ya sabon gida ba a yi zai je ko ya faɗa gidan ya fara zauna ba shi an sauke suratul baqara daga farko har ƙarshe saboda gujewa wannan matsalar lokacin da kin gane gidan aljani ko ke maza ke ba su gumi malawa maje assalamu alaikum Allah ubangiji ya kara wa malam lafiya da nisan kwana masu albarka muna son karin bayani waccan da ke jinin haila ya halatta ta shiga masallaci da kuma wata ba musulma ba wannan karatun yana cikin littafin jira sai a majalisi na 31 shafi na arba'in. da ɗaya a al'ahakamul muta'alliqatu bis sahara karatun zai zo wajen amma sai an daure an ci gaba da zuwa an yi haƙuri mudu assalamu alaikum rahmatullah akaramu sallahu jinin al'ada wasu yana canza musu lokaci wasu yana canza musu lokaci idan lalura jini ciwo ya kama ta shi ya za ka yi ita ma amsar tana cikin littafi ke nan wa. assalamu alaikum mala mala ina neman addu'ar da zan yi saboda Allah ya jarabce ni da kishiya da tabiyar miyagun malamai kamar yadda bayani ya gabata ni da tsiyana da mijina ki ci gaba da yin alka ko dai ta tuba ta bari ta hanyar da za ta zuwa tana ta asarar kuɗi ko kuma wata rana ta je ta shiryo wani abu abin ya koma kanka lokacin duk da kake ƙoƙarin ƙullawa mutum wani abu idan Allah subhanahu wa ta'ala yake mai shi yana da yawan ruku da sabubba na shari'a wata rana da mutum zai je shiryo abu sai abin ya koma kanta shi yasa za ku wani lokaci su kansu malaman tsubbu da bokayen da ake zuwa gurinsa gwargwadon lizimtar ka da karatun ƙur'ani da abuka da watsi da shi gwargwadon yadda kake ba su wahala ko ake yi musu sauki da kowannan in an ji za su faɗa maka za su yi maka wannan aikin ba zai yi ba saboda wani yana da lizintar kaza ko yana saboda an jami an za a su ba kun gani Allah ya sa mu dace mu je بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المجلس الثاني في إيه. مذهب اليهود والنصارى في المرأة الحائض هم على طرفي نقيض فاليهود غلوا وأفرطوا وكانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يؤاكلوها ولا يجالسوها في البيوت لأنها نجست القذرة فتأكل لوحدها وتجلس لوحدها ولا يلمسها أحد لا لمصاحف ولا بغيرها وأما النصارى فهم فرقوا وتجاوزوا الحد حتى وقعوا في مجامعتها على حيضها ففي دينهم المحرف يجوز للرجل أن يقع على امرأته وهي حائض ويتهل ويتلوث بدمها وتغرق دماء الحيض والنفاس النجسة على بدنه وثيابه ولا شيء عندهم فهذا هو عين التقدم والحضارة عندهم قال shi المجلس الثالث مجلس na مذهب اليهود مذهبات اليهود والنصارى da kuma kiristoci fil mar'atil ha'ifi idan mace tana jinin al'ada ya suke kallanta ya suke mu'amala da ita sai malam yace hum ala tarafai na ilin su suna ɓangarori guda biyu masu son karo da juna idan an ce hum ala tarafai na ilin abin yake da wannan da wannan sun yi hannu riga ba za su haɗu ba sai yake fal yahudu su yahudawa galau sun wuce gona da iri wa afraqu suka tsananta fakanu sun kasance idan hadasul mar'atu fihi ta tana jinin al'ada a cikin su hukuncin da suke mata la yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita wala yujalisuha fil baiti sai ko zama ma ba a yi a gida ɗaya tare da ita domin suna دومن سوسنا كلن نجسة قذرة gaba'i lokacin da take cikin al'ada suna na najasa ce a wannan dalilin yasa suke ganin bai ma cancanta ta zauna a ci abinci tare da ita ba ko ta yi abinci a ci ko a zauna gida ɗaya da ita ko ɗaki ɗaya wata a kulle wahada hada in za ta ci abinci ita kaɗai za ta ci wata jilisu liwahadiha in za ta zauna ita kaɗai za ta zauna wala yalmasuha ahadu ba wanda zai taɓa ta labi bi musafahatin wala bi ghayriha ta hanyar musafaha wani ya ba ta hannu ko makamancin wannan wannan shine hukuncin da yahudu suka yi wa mace lokacin da jinin al'ada ya zo mata wa amma nasara amma su kuma kiristoci fa innahum farraqu su kuma sai suka yi sakaci wata jawazul hadda sai suka wuce gona da iri suma hatta waka ofi mu jama'atin lokacin da waɗannan suka ƙaura cewa mutum su kuma waɗannan sai suka zo suna alaƙa da ita in tana jini alaƙa da har ma ana kwanciya da ita an gani shi ne hala haibiha halin jinin al'ada kun ga tsakanin kwanciya da mace a sadu da ita tana jinin al'ada da kaurace mata gidan da take ba ma a zama kuma kishiyoyi ne guda ne fa fi dinihim al-muharram a cikin addinin su wanda yake karkatacce ya juzu ya halatta lirrajul da mutum an ya qa'ala mar'atihi ya afka wa matarsa tana jinin al'ada shine wahiya ha'ilu alhalin tana jinin al'ada da ya talawwasu bi damiha kai bayan ma ya afka mata jinin da yake fita lokacin da take jinin al'ada yana iya cakuɗa wa jikinsa wannan jinin wa turaku dima'ul haidi sai ana iya zubar da jinin al'ada wani nifasi da na haihuwa najisa wanda yake najasa ne ala batnihi ana iya zuba shi a jikinsa wasu yabihi da tufafinsa wala shi a inda babu wani abu a gurin su suna ganin in an yi wannan wannan ba komai bane hada huwa ainu taqaddum wannan shine asalin su abin da suke kallo a matsayin ci gaba wal hadarati indahum da kuma wayewa civilization a gurin su kuna ganewa abin da suke kallo su wa'annan a ce mace tana jinin al'ada a sadu da ita har ma kana iya taɓa jinin shi tansa haka yi mu'amala da shi suna ganin wannan shine a taqaddum wani hadara shi gaba da wayewa a wajen su lokacin da aka samu waɗannan matsalolin masu cin karo da juna waɗannan a ƙaunace mata ba a zama gida ɗaya ita ba a cin abinci da ita waɗannan kuma gashi da musulunci ya zo yayin shi ne malar sai ce mazhabul musulmi mazhabul musulmi na filmar al-ha'izin أما المسلمون فقد توسطوا في ذلك يتعاملون مع المرأة الهائد تعاملا وسطا بين الأمتين المغضوب عليهم ولا الضالين ويوجه ذلك جليا حديث أنس في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا ماء الحائض أي شيء فجاءت شريعتنا فقالت اصنعوا كل شيء من مجالسة ومؤاكلة وتقبيل مباشرة ومبيت بجوارها على فراشها كل ذلك جائز لأنه داخل في أموم كل لكن لا نقف عند ذلك كما وقفت النصارى ولكن لابد من القيد الآخر في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا النكاح وهذا فيه رد على النصارى الذين اباوا جماعها والمقصود أن الإسلام والمقصود أن الإسلام جاز صنع كل شيء بالحائض إلا النكاح وهذا شأنها قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائد على يشي مذهب المسلمين lokacin da aka samo wannan kishiyoyin guda biyu shi kuma musulunci da izo wata matsaya ya tsawa dangane da mace ha'iri dangane da mace lokacin da take jinin al'ada amma musulmuna amma su musulmai faɓar tawassaku sun tsaya a tsakafiya su kuma dama ginin musulunci haka Allah ya ce mana wa kazalika da annakum ummatan wasata hmm. haka muka sanya ku al'ummar da ta fi kowace saboda ku kuna tsakafiya su kuma a komai haka ake so mutum ya zama kare sakaci kare wuce gona da ilimi kuna ganewa hatta wajen ciyar da ku da ba ku abinci Allah da zai yabi mutanen kirki daga wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha qatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama har inda Allah yake walladhina idha anfaqu wa inda in za su ciyar lam yusrifu wa lam yaqtu ba sa yin israfi a ba ku abu ya wuce ƙa'ida sannan ba ka yin ƙoro Allah ke ce wa kana bai na zalika ƙawama tsakanin israfi da ƙoro suke tsayawa tsakatsakiya da aka ki ji tsoron Allah ko a gidan ki sanda za ki abu ki kalli cewa wani mijin ki akwai a zo kullum a dafa abinci da isa daga dara wanda zai yi oban da in an gama ba wanda zai ci shirya a zubar da shi wannan haramun ne mai dace ba idan yanzu kina yi idan ki bata mu wasu da gayya saboda akwai to nan gaba kuma Allah na iya jarraba ki ba kuna gane to wannan shine tawassul din fata tsakiya wannan ya ku ga shirar musulunci ba a yadda ba da daddare kullum ki fashi ko bacci ba ki yi a'a ki kwanta ki bacci sannan ki tashi ki ibada saboda ana buƙatar tsayawa a tsakiya to fa yata'amaluna faqad tawassatu fi dalika to sai al'ummar musulmi sai ta zaman to tsakiya akan wannan fa yata'amaluna ma'al mar'atil haqiqi al'ummar musulmi da musulunci ya zo suna mu'amala da mace lokacin da take jinin al'ada ta'amular wasan mu'amalar da take tsaka tsakiya ce bainal ummatin tsakanin wa'ancan al'ummar biyu kiristoci da kuma yahudu al-mabdudi alaihim wala dhalim ya ba wa'ancan su ne wanda Allah ya kushi da su saboda ga karatu sun ki aiki da shi wayannan kuma galibi ce dan tsagoran zunzurutun jahilci kuma sai san aikin addini wai wadda zalika jaliyan wannan zai fito mana fili hadithu anasin hadithin anas dan maliku fi sahihi wanda ya zo cikin sahihul bukhari qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce isna'u wa aikata kulli shay'in kowane irin abu a cikin wannan jimlar da manzon Allah ya amfani da ita yace isna'u faraddun alal yahudi alladhina qalu akwai mai da martani ga yahuda wanda suka faɗa wajen mu'amalar su da mace suka ce la tasna'u ma'al ha'idi ayyashe wanda suka ɗauki matakin cewa in dai mace na jinin al'ada kowace irin alaƙa ba za a yi ita ba da aka sai annabi ya faɗi kalmar da ke nuna cewa a'a dan mace tana jinin al'ada ba ta cancanci irin wannan matakin da yahudu suka ɗaukan mata ba fada'at shari'atuna sai wannan shari'ar musulunci sai ta zo faƙalis sai ta ce isna'u kulla shay'i wa aikata kowane irin abu da mace min mujalasatin a zauna da ita tana da wannan haƙin wa mu'akalatin ana iya cin abinci da ita wa takbilin ana iya sumbantar ta shine kis wa mubasharatin ana iya ta, wa mabikin bijawariha ana iya kwana waje ɗaya da ita a ala firashi ha kan shimfiɗa ɗaya kullu zalika ja'id li'annahu dakhilun fi umumi kulla wannan ya halatta domin ya shiga cikin faɗar maganar annabi da yace isna'u kulla shay'i lakin sai dai kin ji malin lalakifu inda zalika ba za mu tsaya a inda annabi ya magana ba da yace isna'u kulla shay'in sai yace kama waqafatin nasara kamar yadda kiristoci suka yi walakin labudda min alqaid alakhari dole sai an samu ka'idi. me ƙaidi shine a faɗi hukunci shine itlaqi a zo a ce abu kada shine qaidi yanzu Allah da ya tashi ya ce mana hurrimat alaikum almaytatu waddam an haramta mana cin mushi, sannan da kuma jini to al asali wannan kalmar da Allah ya amfani da ita ce waddamu to asali kowane irin jini cin shi haramun ne sun ji an yanka dabba wannan shine ta takayyidi kuma a kayyade abinda ake nufi da Allah ya kawo a wata ayin yace audaman masuwa ko jini wanda yake kwara shi aka haramta da haka yanzu in an yanka dabba jinin da yake kwarara wannan jinin shine haramun shi aka haramta amma idan an yanka dabba an gasa watakila an zo sassara nama ga ragowar jini a jikin dabba bai riga ya gama gasuwa ma wannan ba shi bane jinin da Allah ya haramta yake kada a ci ba shi bane to da haka nan wajen shine malam yace walakin la budda min al qaid al akhar hadisi dole sai an yi taqidi an iyakance ita wannan kullu din a wani hadisi wa huwa qawluhu da annabi ya ce isna'u kulla shay'i a yi kowace irin mu'amala da mace sai kawo istisna'i ko gaciya sai ce illan nikaha an annikahu to me ake nufi da an annikahu a nan gurin ita kalman annikahu ko a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana ya kai biyar ko shida ne ayar da na faɗa cewa a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa azzani ya ce ko azzani mazanaci namiji layin kihu nan wajen da yawa suna kuskure wajen fassara ayin sai su ce ba zai aura ba illa zaniyatun sai mazinaciya au mushrika ko mushrika laladin mace tana zina a wajen aure ya halatta kuma ta auri wanda ba musulmi ba bai halatta ba kuna gani a nan gurin mai ake nufi da azzani la kiho illa zaniyatan ana nufin cewa mazinaci namiji ba zai sadu da kowa ba sai mazinaci ya yar uwar shi ko kuma ya nemi mashirka ya sadu da ita to haka nan wazaniyatu la kiho ha ita mamaci. mazinaciya babu wanda zai sadu da ita sai ɗan uwanta ko kuma mashiriki amma Allah ya ce wa hurri mazalika alal mu'mini haka ana iya samun jarabawa ku ga mutum ya kirki ta auri wanda ma na kirki ba wata sai su ɗauki wannan ayin sai su fassara ta akan shi akan ta ko a ga mutumin kirki ya auri wacce ba ba ba ta kirki ba sai a ce to billahi allazi tunda dai Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik sai ya to bi yadda aka yi shi tana zanen a koyi bai bayyana bane ko kuma shi ma yana yi a koyi bata bayyana bane to ba shi bane ma'anar aya kamar yadda a farko muka ce muku akwai alhaidu a yare na larabci to haka annikahu yana da ma'ana a yare na larabci Shi ne saduwa ba aure ba dan sannan ne ka faɗa kalman annikahu abinda hankalin mutane kwamfi yawanci yake tafiya a kansa shi ne ainihin wato aure ɗin. Allah da ya zo maganar cewa at-talaqu marratani saki iri biyu akwai sakin in an yi ɗaya biyu bai kai uku ba akwai komi akwai sakin da in an ya kai uku babu komi don mutum ya saki mace ɗaya biyu uku da na saki ya zama ba'i ne to shine Allah yake fa in tallaka in mutum ya saki mace saki ya kai uku to fala tahillu lahu min ba'd ba za ta sake halatta gare shi bayan ya sake ta ɗaya bayan ɗaya har saki ya kai uku hatta tanki hazaujan gairahu me ake nufi da hatta tanki hazaujan gairahu eh sai ta yi wani ne sai ta yi wani auren ba zai warware matsalar kaɗe ba bayan ta auri wani namijin sai namijin ya kwanta da ita shine ma'anar hatta tanki hazaudin gaira da haka yanzu don wata wani ya sake ta saki ɗaya biyu uku sai tana so ta dawo gidan mijinta na farko inda bai wa. aure ya shiga tsakanin ita da shi Allah ya ce hatta tankiha zaujan mai idan aka ja ka daura aure kun sa akwai masu yin haɗa da an ce an daura auren yau ko tarewa ba ce ba sai ta tada buya bi sai ta ce mijin na biyu da aka daura auren ta nan da Allah ya sake ta ana yi kowa ana yi to daura aure kadai aka yi alaka ta kwanciyar aure ba ta shiga tsakanin mijin na biyu ba da ita to har yanzu ka ku ɗauka wai in ta dawo sai wani auren yayi yi ba shine ma'anan hatta tankiha zawjan ghayrahu daka shine ma'anan annikahu anan gurin wa hada to wannan shi kuma fihi a cikin raddun alal nasara akwai dai mai da martani da kiristoci alladina abahu jima'a wanda suka halatta yin jima'i da mace wal maqsud manfa أن الإسلام أجاز a سنع كل شيء بالحائد shi musulunci jino sai ya tsaya tsaka tsakatsakiya ya nuna cewa wannan abu tunda da muƙaddari ne daga wajen Allah kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi mun karanta cewa inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati min adam mutum da abu ne da Allah ya rubuta muku ba ku da zaɓi haka kawai aka waye gari aka ga Allah na gudanar da haka kuma dan Allah ya cancanta a ce kuma daga zaran kuma mace ta samu kanta a wannan yanayin a ce ba ama a zama gida ɗaya da ita ba wanda zai bata hannu ba wanda zai ta abinci tare da ita sau da kawai shi kenan ta samu kanta to sannan a illan nikaha illan nikaha da annabi ya kawo togaciya saboda su kuma da suke mu'amala da mace mu'amala da hatta kan kai zuwa ga saduwa wa hada sha'anuha wannan shine sha'anin mace a musulunci tana buƙatar a yi mu'amala da ita a mutunta ta a matsayin ta na mutum a komai da ita amma wajen da Allah ya ce azar wannan jinin lokacin da yake fita Allah ya ce na dasa ne ta ku nisanci mata hakku sadu da su haske jinin ya ɗauke qalat aisha tuna aisha take fada cewa kanan Nabiyu ya amuru ne manzo Allah yana umurta ta fa attaziru sai in sanya yauto yubashiruni wa ana haidun yakan yi mubashara da ni alhalin ina jinin al'ada kunga sukan zauna daki daya su kwanta gado daya amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba gudun na na aisha ba saboda tana jinin al'ada akwai wasu abubuwa waɗanda irin waɗannan in sun zo a la'akari da wasu mutane to dole sai an dinga zaɓen wanda kalmomi za a amfani da su wajen faɗa ita dai rayuwar annabi Allah ya sa ta a matsayin ma'auni wannan yasa Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun muna da kyakkyawan abun ko cikin rayuwar manzon Allah wannan dalilin ya sa rayuwar annaba hatta cikin gida ba daidai take da rayuwar kowa ba a cikin gidansa don shi rayuwarsa gabaki ɗaya addini ce shi yasa wani lokaci za ku ga hatta yanayin yadda ake yin wanka suna na aisha ta hikaito cewa ga yadda ake yin wankan janaba wani lokaci suna tare da annabi ga yadda abin ya zama saboda shi rayuwarsa addini ce ya ka bincike ya nuna cewa duk duniya babu wani mutum da aka bibi rayuwarsa ta cikin gida da waje kamar annabi muhammad wannan dalilin ya sa hatta furfurar da ke kan manzan Allah kafin ya bar duniya sai da aka yi kokarin kirga guda na wuce saboda sai da aka kiyaye tsakanin kwaya goma sha takwas zuwa ishirin ce saboda yadda ake bibiyar rayuwar manzon Allah ta cikin gida da waje saboda komai nashi yana da alaka da addini wanda al'umma za ta koya Wanda a aikace annabi ya nuna mana cewa idan mace tana jinin al'ada tana iya kowace irin alaƙa da ita amma banda saduwa sannan sai tambihi na biyu ga wanda ya san cewa in namiji ne yana da ƙarfin sha'awar da in ya zauna guri ɗi tare da mace ya rungume ta ta rungume shi sha'awa zai motsa wanda zai kai zuwa ga siya da ita tana cikin jini ba lokacin ita wannan alaƙar dole a kiyaye ta don kada ya kai zuwa ga waccan mu'amala an fahimta wannan yanzu kun ga matsayin musulunci kenan dangane da yadda akwai abubuwan da musulunci ya zo ya samu ana yi yadda yanzu waɗannan ɓangaren yahudu haka bangaren hatta abin da ya shafi aure barin karanto muku wannan littafin ku kafin zuwan musulunci kalalluwan aure da ake kun ga yanzu a nan wajen waye ya mutunta mace ya dauke ta mai yadda ita matsayi na tsaka tsakiya da wancan abin bincike ya nuna babu yadda za a yi Allah ya haramta abu ya ce a bari kuma a yi ba a samu matsala ba. duk wacce take bari ana saduwa da ita tana cikin jini ta akwai tabbatin sai ta kamu da cuta mai saduwa da ita masu ya kamu da cuta tun da Allah ya ce a bari to barin shi ne zaman lafiya an fahimta sai kuma ma'auni na biyu kamar yadda cikin ramadana namijin da ba abin da zai faru don ya yi alaƙa da matarsa da rana ta fuskai taba jikinta ba matsala ba ne amma wanda yake da karfin sha'awar da daga nan za a zarce da shi wannan dole ka mai burki ka ce to kiyaye ta in ba haka ba za a je za a shiga wani babu a aure da ake yi a sosai na laraba ko da musulunci yaro ana yin aure kusan kala takwas kusan kala nawa takwas na farko akwai nikahun kanitahin nasu da yauma akwai auren da ake yi tun a jahiliya kamar yadda muke yin aure a yanzu bi waliyin wa sadakin wa shuhudin za a zo a daura aure da waliyai da sadaki da shaidu wanda kala na daya kala na biyu na auren da ake yursal yursilur rajul mar'atahu namiji yakan aika matarsa idan tsahurat min al-hayd ila rajulin nasibin idan jinin al'ada ya zo mata ya ɗauke ta zuwa ga wani mutum wanda yake ganin babba ne me yasa mutum fa ku duba ba ku gani matar safata jinin al'ada ya zo mata ya ɗauke shi kuma ya ɗauki matar sai ya aika ta wajen wanda yake ganin babba ne da kai ta hamila minhu saboda yana so wannan babban in ya kunta da ita tunda bincike ya nuna cewa mafi yawanci in mace ta gama jinin al'ada yau ko gobe a cikin kwanakin da baya wato ta fi saurin ɗaukar ciki to tana gama jinin al'ada sai aika ta wajen wani sai wani ya kwanta da ita wanda yake ganin babba ne ba don komai ba saboda tsammanin shi in ta ɗauki ciki shi ma zai haifi ɗa babba ragabatan fi najabatil waladi saboda yana kwaɗayin zai haifi babban ɗa wa ya'tazil ha ha to daga lokacin in ya fahimci cewa ta dauki ciki mijin zai nisance ta wala ya masu ha ba zai taba ta ba hatta ya tabayyana hamluha min zalika ar-rajul cikin ya bayyana summa asabaha in sha'a in ya gane cewa cikin ya bayyana in ya ga dama ya dawo ya ci gaba da alaka da ita wa yusamma bi hadha nikahu alistiba'i wannan suna ce masa nikahu al-istibda'i auren da zaka da matarka wani ya kwanta da ita saboda kana tsammanin shi babban idan ka samu babban kun ji kala na biyu abu na uku na uku shine yastami'ur rahatu taron jama'a za su taru ma dunal asharati daga mutum ɗaya zuwa tara zuwa goma da da kuruna alal mar'ati kulluhum yusibuha duka mutum goma za su shigo lokaci ne su sadu da ita fa hamalat wa wada'at idan ta ɗauki ciki ta haihu arsalat ilaihim sai ta aika ma wa'annan mazajen guda goma da suka zo lokaci ɗaya suka sadu da ita wala ahada yamtani ba wanda zai ki zuwa in ta haihu hatta idza inda ha! in suka zo suka taru qala sai ta ce huwa ibnuka ya fulanu to ita ce za ta duba ta ga waye ya dace kawai sai ta ci ni mita na sai ta damko wani sai ta ce to wani eh to wannan danka ne ba ta san mi man ahabbta bismihi fa yalhaqu bihi waladuha wanda ta ga dama sai ta kira sunansa sai ta ce to wannan dan wani ne kun ji kalan aure na nawa na uku na hudu Ya an-nasu kasiru mutane da yawa sukan haɗu wanda sun ma wuce mutum goma ويدخلون على المرأة لا تمتنئوا من ممن جاءها ماذا لا تشبوا بلا تحن دوان بزغول انتبا وهن البغايا وإن سواتي كلا كاوي كنا ينسبن على أبوابهن رايات وأن سكي أدي توتا أقوفة كاتنسو شين تكون علما ود ذات زمنتو علامة فمن أرادهن دخل عليهن دوان ليكسو يشبوا وجنت فإذا حملت إهداهن idan ɗaya daga cikin waɗannan matan ta ɗauki ciki wa za'at ta haihu su jama'u laha sai su taru gare ta da aulahumul eh, alqafa sai a kira mutanen da ake ce musu wanda suke sanin ce ne ya da uba mutane ne da yawa ta tara ta kafa tuta kowa ya zai alaƙa da ita to in ta haihu sai ta sa a kira su in suka zo to sai a kira wanda ake ganin zai iya gane kamar ciciniya tsakanin ɗa da uba sun ma'ana haku wala da habin ladi ya rauna daga nan su kuma waɗanda suke iya gane cewa tsakanin wane da wane akwai kamar ciciniya sai su duba sai su kalli ɗan su kalli wannan su kalli ɗan su kalli wannan daga ƙarshe sai a duba sai a ga to cikin mazajen nan yaran nan da waye kama to yi haƙu bihi wa zu'i bunu sai a riskar da ɗan sai a ɗan wani da haka ake yi sannan akwai nikahul khadna nikahul khadlan shine abin da Allah ya hana ya yace wala muttaqili aqda wa kanu yaquluna suna cewa mastatara fala sani. wanda zaka ɗauki mace kawai ka ajiye ta a koyi kana alaka da ita ba wanda ya sani wa ma a fa huwa lawm sun ce in ka ajiye ta in zagaran da ya bayyana aka gane ka ajiye ta to ka shiga zalimi amma in ba a sani ba to ba ko wa huwa ila zina aqrabu minhu ila an-nikahi kun wannan ya fi kusa da zina sama da aure to kuma suna yin fishe sa Allah kuka ji yana faɗa cewa la muttakizi aqlali sannan sai na shida akwai nikahul muta auren muta dama tun kafin musulunci zo ana yi wa huwa an-nikahu muayyan bi waqti shine auren da za a yi shi zuwa wani lokaci sananne misali a ce kwana bakwai ko wata daya gwargwadon yadda mace da namiji suka yarjejeniya sannan akwai nikahul badal nikahul badal shine karal badal fil jahiliyyati an yaqula lirajul inzil li an an mar'atin shine ayi musanya in ce ka sauka gurin matata ni ma zan sauka gurin matarka ne nikahul badar an fahimta ne sai in ce to abinda za a yi in ka sauka gurin matata ka yi kwana bakwai na ƙara maka kai ka zo kai kwana takwas ko goma haka suke sannan akwai nikahul shiga وهو أن يزوج الرجل أته على أن يزوجه الآخر أته ليس بينهما صداق idan kana da aboki sai ka ce ko zan aura maka yata shi ma ya ce ni ma zan aura mata yakka tsakanin su babu sadaki da aka sai a dauki yar wannan a kai kawai gidan wannan yar wata a dauko ta kawo ta wa aka suke to da musulunci ya zo waɗannan guda takwas ɗin duka ya rushe su sai ya bar guda ɗaya shine babu aure sai da sadaki da waliye da kuma wa da kuma shigo lala wannan tsarin da aka samu mata a ciki rushe su abin guda ɗaya an mutunta mata ko ba mutunta su an fahimta yi ko haka kuma ta fuskar abin da ya shafi wajen mu'amala da mace idan tana jinin al'ada haka waɗannan al'ummomin suka zo suna mu'amala da mace musulunci da ya zo ya rusa ya ce a'a ba za a yi haka ba yanzu mun ji wannan sai gaba mu je المجلس الرابع المجلس الرابع الأسماء التي تطلق على الخادم أطلق عدد من أهل العلم الخادم جملة من الأسماء منها الطامس يقال قامسة خامسة المرأة إذا خاضت العارف يقال عرفت المرأة المرأة عارف والنساء عوارف ضاحك يقال ضحكت المرأة إذا حاضت شاذر يقال أكبرت المرأة إذا حاضت دارس يقال درست المرأة إذا حاضت عن ذلك ما لا يتي المجلس الرابع مجلس نهو الأسماء التي تطلق على العائد to sunayen da larabawa suke faɗa dangane da mai al'ada tun da ƙur'ani kawai ya faɗa tsaye ne shine almahi idan mace ce a ce alha'i kafin jinin ya zo in kuma jinin ya zo sanda yake da ba a sata o a ce alha'i da su shine yake atlaka adadin min ahalin ilmi adadi da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun faɗi alal akan sunaye dangane da mace mai al'ada jimlatin min al wasu sunaye min ha daga ciki al-qamisu shine abinda Allah ya faɗa ta cewa lam yatmisuhunna insun qablahun yuqalu akan ti tamisat al-mar'atu ne idan hada idan mace ta yi jinin al'ada sai ake ce tsamisa sannan na biyu akwai al'ariku yuqalu akan ti arikatil mar'atu arikun wan a awarikun shine shi ma idan mace tana jinin al'ada sannan akan ce zahiku ba da ma'anan tayi dariya ba kuna ganewa domin kalmar zahika kowa abin da ya sani a larabcin yau da gobe shine yayi dariya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ta maimaita wannan ya ce falye da haku ƙalilan wale baku kasiran da za an bi makanu ya tsibu wannan shine dalilin da ya sa idan mutum yana karatun ƙur'ani in yana bibiyan tafsirai in ya je ƙissar annabi ibrahim cikin suratu hu Allah madaukakin sarki dawo mar ayin wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra bismillahir ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميد الله يقول ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى mala'ikunmu sun zuwa annabi ibrahim da bishara bishara a ce ga wani alheri zai same ka cin kafin alheri ne domin wanda yake buƙatar ɗabi samu ba shekaru sun da ya ɗiba tsammani a ce mai zai samu ɗa wannan ba ƙaramin bishara ba ne Halu salaman suka yi mata sallama da ma'anan assalamu alaikum ƙala salamun ya amsa yake wa alaikum salam ma da bisa an ja abi ijilin hannu, bai zauna ba sai da yaje sa aka yanka sa aka gasa aka ɗauko namun aka kawo musu lokacin da ya sa aka gasa san aka ɗauko aka kawo musu a matsayin baƙi Allah ya ce falamma falamma ra'a أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم لوكسن ديغا هنايين وإنما ملائكة لا تسل إليه bata ma taɓa abincin da ya kawo masa ma saboda girmamawa a ce baƙi su zo ka ba ma rago ba sa su kutum kaje ka aka yanka aka gasa aka ɗauko aka kawo amma ka ga cewa hannun ko kallon abincin ma ba su yi ba na hun sai tsoro ya kama annabi ibrahim a zuciya shi yanayin yadda suka kalle shi suka gane ya tsorata ƙalu sai suka ce masa latasa har ka ji tsoro inna na ila qawmilum mu da ka gan mu ba mutane ba ne, mala'iku ne kai wa asurar mutane an turo mu ne mu zai mu gaida kai daga nan an mun garin da kake za mu tafi garin annabi lutu lokacin da ake wannan tattaunawar matarsa وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب شيرين الله سيتي ومرأته قائمة سندعك ولن تتونا ما ترى النبي إبراهيم ما هي في النبي إساء سارة تناطي تنادين يدعى النبي إبراهيم يكيد ملائكه tana jin wannan Allah sai shi fadahikat kalman fadahikat yana iya daukan sai ce dariya saboda jin tattaunawar da take yi da su sannan kalman fadahikat yana iya daukan wannan ma'anan sai jinin al'ada ya zo mata alama na cewa za ta haihu kuna ganewa saboda dama daga cikin ma'anonin zahika akwai yayi dariya sannan akwai da hika in mace ce jinin al'ada ya zo mata da haka a tafsiri akwai malaman da sun fassara shi da duka guda biyu wasu sun ce ta yi dariya wasu sun ce a'a to da shine sai jinin al'ada izo mata alama na cewa za ta haihu Allah sai ya ce fa basharnaha bi ishaqa sai muka mata bishara za ta haifi annabi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub bayan annabi ishaq zai zo duniya ya girma ya aure sannan ya haifi da annabi yaƙo to shine zahikun akan ce zahikatul mar'atu shine idha hadat idan ta jinin al'ada sannan akwai kabiru kabiru yuqalu akan ce akbaratul mar'atu idha hadat shima sannan sai darisun kun ga an shine karanta abu ko kuma abu ya tsufa yuqalu akan ce darasatil maqaf shine idza hadal to malam mai littafi nan ya kawo guda biyar amma sunayen da jinin al'ada yake da shi a yare na larabci sun kai guda goma sha biyar da aka suke faɗa cewa lil haidi asharatu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun amsu ikbaru qamsun iraqun firaqun ma adam dahikun darsun jirasun nifasun qur'un qar'u isaru wannan sunaye guda goma sha biyar da sunan al'ada yake da shi so tun da ya faɗa ya ce <clears throat> Allah ga shi nan in na ga wani abu in ana iya ƙarawa amma bayani to insha Allah abin duk da na ci karo da shi a littafin zan rubuta a rubuce an gama ba bashi in ceto daga cikin abin da na yi mulahaza akwai wannan wannan shine abu na farko yayin da ya kawo sunaye guda biyar sunayen haida sun kai guda goma sha biyar wanda ga sunan cikin baitika guda biyu haidun mahidun mahadun tsamsu ikbarun kamisun irakun firakun ma'aza zahikun darsun dirasun nifasun ƙur'a isaru hmm. wannan yana ciki an hmm. gane to sannan sai najasatu hmm. mhm. najasatu damil haidi أجمع العلماء على نجاسة دم الحيض والتدل بقوله ta'ala. هو أذى وبحديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إهدانا يصيب صوبها من دم الحيض كيف كيف تصنع به قال تخته ثم تقرصه بالماء ثم تنزهه ثم تصلي فيه ابتداء الحيض صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن ابتداء الحيض a على حواء بعد أن أهبطت من الجنة kun ga malam ya ce na jasa su zama na jarsuwar jinin al'ada ajima ahalul ilmi ma'abuta ilimi sun haɗu ala na jasa su zama da haidi akan cewa jinin shi a karan kankin kansa in ya riga ya fito na jasa ne an wastadallu sun kafa hujja gashi nan a ƙasa malam yace na qalahun nawawi a cikin sharhin sa a mujalladin dai shafi na 587 wa naqala anhu shaukani shafi na 39 da shafi na 40 bashir sai yace wastadallu malamai sun kafa hujja bi qawlihi ta'ala da faɗin Allah cewa huwa azab naka yana cikin fassara ɗan kala tsatsa da suke cewa cuta ba a fassara kalman azan a nan wajen da ma'anar cuta sai dai najasa ne domin abin da ke nuna haka su siyaƙin ayoyin da Allah ya amfani kalman tuhur guda uku hmm. ko tuhur guda biyu da kuma tsarki da ya ce fa a atadilun nisa'a fil mahidi wala ta taqrabuhunna hatta yatahurna kada a yi alaƙa ta saduwa da sosai, jinin ya ɗauke wanda ya nuna cewa lokacin da yake fita abin da ya sa Allah ya hana saboda na dasa ne shi yasa yake kada a yi alaƙa da su sai ya ce fa'iza ta idan jinin ya ɗauke sannan suka yi tsarki saboda da can abin da yasa Allah ce kada a yi alaƙa da su saboda suna cikin wata najasa ce wacce bai kamata a yi alaƙa da su ba yanzu wannan dalilin ya kau ba matsala ba ne sai ce in suka yi tsarki mata fa'iza ta tsaharna fa'atuhunna min haifa amara kuma Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirina almutatsahirina mutumin da bai da tsarki a jiki kansa cewa zai tsarki a yanzu kamar yadda can ya faɗa cewa wallazi na taka masjidan jiraran wa kufuran wa tafariƙan bainal mu'minina liman haraba wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun sai cewa annabi la taqun fihi abadan la masjidun ussisa ala min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin akwai mazajen da suke so su yi tsarki wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son mutane masu tsarki wa hadisi asma da kuma hadisin asma qalat take cewa ja'a mar'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo wajen manzon Allah wannan ya nuna cewa mata a zamanin annabi in ba su gane addini ba suna zuwa su tambaya wata tambayar in tana da nauyi in mace ta gaba za ta iya ba in ta zo sai ta sana na aisha ta ce a tambayi mata mai gida yaya za a yi faƙalar sai ta ce ihidana yusibu saubaha ɗaya daga cikin yana samun tufafinta min damil haidi daga jinin al'ada kaifa suna ubihi. tun jinin al'ada ya taɓa kayanta ko zaninta ko wani abu nata shin ɗaukar zanin za ta yi ta wurgar da shi ko yaya za'a yi ƙala sai manzon Allah ya ce ta hutuhu ta fara gogewa sun matar ƙusuhu bil ma'i sannan ta zo ta ainihin wato yayyafa ruwa kun ga gashi nan yace hattu shay'i an thawbi shine farquhu wa qashruhu wato goge abu da ƙoƙarin kankare shi ثم ترقصه شين ترقصه أي a موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك شين تساهن sai ƙoƙarin kankare abin da take gani na jinin ne sannan sun matan dahuhu sannan sai ta kawo ruwa sai ta yayyafa a gurin da haka shi ya ce alal ƙaulaini ƙalahu al-qattabi a da bayan ta yi ƙoƙarin gogewa da kankarewa kunga wannan yana nuna cikar kamalar tsafta ko sannan sai ta zo sai ta sa ruwa sai ta wanke gurin wa huwa asahu basani qala hul qurtubi shine wato turashihu turashihu sai ta yayyafa ruwa amma na farkon ya fi ma'ana shine da ma'anan kandawu ta wanke gurin kuma ta salli fihi idan ta ɗauki wannan matakin wajen ƙoƙarin gogewa da kankarewa sannan ta zo ta zuba ma wajen ruwa ta wanke ko jinin al'ada ya taba zanen babu komai tana iya yin sallah da shi wannan hadisin yana cikin littafin imamun muslim da abin da za mu fara yanzu shi ne ittida'ul aidi daga yaushe ne mace take fara jinin al'ada ana ganewa da shi ne malam yace saha an ibn mas'ud ya inganta daga abdullahi ɗan mas'udu annahu ƙala ya faɗa ya ce inna fida alhaidi asalin fara jinin al'ada kana ala hawa ya kasance akan hawa an gane ya kasance hawa ba da an uhu bitat min jannati bayan an sakko da su daga aljanna daga nan matsala ta fara amma sannan take zaune a cikin al'aljanna ba ta san wani abu wanda ake kira jinin al'ada ba dan can ba a yi muna ganewa ana cin bishiya da aka san ko dama Allah ya ce qala bi tamin hajimi ku ku duka ku ban aljanna ta za ku zo duniya ba adukum li ba'din adu sashi zai zo yana cin sashi inji Allah to daga nan ne sai matsala ta fara tun da ko dama ita ce ta fara ba ita bace uwar mata ga baki daya daga nan sai zamanto abin yana da asali yana da alaka da kowace mace kamar yadda annabi adamu Allah ya ce fa nasiya kenan da ya manta sai zamanto ɗabi'ar ƴaƴansa ce kowa yana ne kowa yana manto kuna ganewa to majalisi na biyar gobe shine za mu ga cewa as-sunnal ladhi ya'ti fihi haidu daga wani shekaru ne ma wai al'ada yake fara zuwa mace insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiƙi Allah kuma ɗaukakin sarki ya sa mu gama da wannan duniya lafiya za mu yi addu'a insha Allah za mu dinga ɗaukar ɗakikun mutane muna musu addu'a musamman la'akari da abin da muka sa ma kanmu wadda ka yau za mu yi wa kun san an ce in so so ne amma san ka ya buku yau da gwamnan jiha ta zan fara yin addu'a kafin in zo kan naku wane wala ka dami ga annabi muhammad Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu girma gwamnan jihar Kaduna malam Obasa ne matsalolin tsaro da ya fara samun nasara akan su Allah su tabbatar da su inda ma ya rage ba a karasa ba muna roƙon Allah ta'ala ya masa jagoranci ƙudurin da ya ɗauka cewa yana so sai ya bar wa jihar Kaduna tarihi mai kyau muna roƙon Allah ya tabbatar masa da wannan ƙudurin mutanen da suke so su ga ya kunyata Allah ka hana shi kunyata Allah ka tsare shi daga dariyar makiya yadda yake ta ƙoƙari gurin samarwa da al'ummar jihar Kaduna sauƙi Allah maɗaukakin sarki ka sauƙaƙa masa al'amuransa domin rushe-rushe yanzu ba a yi yawa da duk wani mai sana'a ta gefe titi a baya to yana cikin tashin hankali yanzu tun da ya zo da rushe-rushen gida da rushe-rushen kan titi da duk irin waɗannan abubuwan na taka abin da ya shafi mutane ba ruwansa ya bar kowa ya ci gaba da harkar sai nema abincinsa hatta maganan abin da ya shafi harkar gidaje fiye ku haka da yake yin wahala yanzu ya ba hanyoyin sauƙaƙa su yadda abin zai wa mutane sauƙi Da yadda yake ta ƙoƙarin tunani al'umma ta zauna lafiya kuma ya zama yana rayuwa ta walwala to muna roƙon Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ka yi masa jagoranci Allah ka shige shi masa gaba Allah ka kare shi daga dariyar makiya Allah kada ka barsa da sa koda da kitawa ido ne abinda yake da wahala a hasken mulki Allah ka sauƙaƙe masa shi dan tsarkin sunayensa duk abinda zai zama wato ci gaba ko yana wajen jihar Allah ya kawo shi abin da zai zama matsala ga jihar ko yana cikin ta muna roƙon Allah ta'ala ya waje da shi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin